ci gaba da wannan karatu namu da muke gabatarwa a cikin wannan littafi namu sharhu sunna muna gabatar da wannan darasi kamar da kuka sani ko kowace su bayan sallar da asar a wannan masallaci na jima'a na ranar teku birnin kebbi yau wannan su biyar ga watan shida hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu muna roƙonka Allah ka taimaka mana kai mana jagora Allah ka taimaka mana kai mana ƙarshe mai kyawu Allah ka taimaka mana ka sa aljanna makoman mu kiyama ta yi ayyukan mu duka Allah ka anshe su kuma ka ara mana abin da duk ka so kana yarda da su ka ƙara mana imani da lahiya ka kwarne mana damuwa da bakin ciki sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ka shirya mana ɗayanmu ka shirya mana matayenmu da zuriyarmu baki ɗaya da mu da su Allah ka taimaka mana ka raba mu da sabonka da sha'awa ta duk abin da bai shigar da mu ya ka Allah ka raba mu da shi kuma ka taimaka mana Allah ka girmama maka da ka ka ɗaukaka maka da ka haskanta mu كوضع لك كتلوتا فإلى من تد لك كجاهل تد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين آه، باب باب إذا كان ثلاثة تقدم الإمام ووقف الآخران خلفه صفا والمرأة تسق خلف الرجال وهذا وكان درس من الشيكرنجيا idan abin nan mutum guda ya yi sallah tare da mutum guda sai muka kawo hadisin abdullahi bin abbas da ya kwana gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya tashi da dare yana sallah bai niyyar limanci ba amma sai abdullahi bin abbas ya yi shi sai sun kai sallah annabi ya yi jam'in nafila shekaran jiya in ba kuma ce ba muka kara gaba muka tawo muka iske umar radiyallahu anhu wato yana kalla shi ma wannan a zaidin lahibina abdullahibina wata wata zin masa'ud ya ce da kanto ala umar bin al-khattabi bil hajira na shigo wajen umar da rana ko jaddu yusuf bin husain yana nafila wa kuntu wara a husain tsaya baya gare shi ne bishi dan mai jami'in nafila fakarraba sai ya jawo da ya kusa da ni hatta da alamin da za a har ya sanya na dabara shi an yami ne wajen dama ta walamma ja a yarfa'u lokacin da a sakataren gwamnatin tarayya ya iso malam yarfa'u ta farku ni mamamu sai mu yayi daga jere liman fasa fafna wa ra'azu mun kai baya ne kun ji shi ma umar ya yi sau ya yi jami'in sallar nazila dukkan su ba wanda ya faɗa mana ko na gida raka ana sun kuɗi amma shi abdullahi bin abbas a cikin wata ruwaya ta bukari ya ce annabi ya yi raka a biyar sallama ya koma raka a biyar sallama ya koma raka a biyar sallama ya koma raka a biyar sallama ya koma raka a biyar sallama ya koma raka a biyar sallama sannan ya yi shafa'i da wuturi raka a goma sha biyar wata ruwaya ya ce raka a goma sha hudu suka yi jirgi da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga wato ana sallar Jami sallar nafila ana yi da daddare ana yi da rana duk sanda ka samu dama da kai da mutanen ka ko yi babu iyaka babu wani kayyadewa ce ga kura ka ana wa zafi to Allah ka taimaka mana kai mana jagora yau ko darasin mu idan mutum na mutum yanzu kun je wa'ancan hadisai ku ajiye su ku yi uzuri da su game da jami'in sallar nasara to ga wasu nan gari a kabara na umar bin abdulaziz al-fashani a kabara na al-qasim bin jafar al-hashimi a kabara na abu ali al-lu'lai a kabara na haddasa na abu dawud da suleiman bin al-ash'abi haddasa na hisham bin al-amari وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن فضل الثاني قالوا ودن قام شهورا ملما حديثي بلا أقصد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل حدثنا يعقوب ابن مجاهد أبو أبو أبو هرزة أبو هرزة أنا عبادة بن سامت بن عبادة بن سامت أنا عبادة بن وليد بن عبادة بن سامت قال ibn ubada ibn saniki radiyallahu anhu dani ya ce a sai na jabir mun ce wajen jabir ya ani ibn abdullah mun ce wajen jabir ibn abdullah kala yace sirtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga gazwatin mun tafi na yi tafiya da ni da manzo Allah wajen wani yaki da muka je wajen wani yaki fa kada ma yusalli sai annabi ya to faƙa mai salli sai annabi ya tashi bayyana sallar sallah da annabi ya tashi bayyana sallar sallah wa kana wa kana alayya burdatu yana da bargo tare da shi da habtu wa khalifu bayna da saiha na ta yana so in saba tsakanin bangarorin ta wato ne da yi falanta burni ba ta sallake ba barkon wa kanan a gabajin ita wannan bargona tana da gabajin nau'i na abin a kusurari to shi ke nan kwa abin na kwa na a don haka sai ne juya sama ta koma ƙasa sun makalar ta bai na ya sannan na saba tsakanin ɓangarorin nata ne yin lafadagin sun ma da waƙa alaika sannan tawaƙasu wato ai eh, ni takaita don abin nan ni sa masa ɗan su haka la ta da ta tsoro don kar faɗi sun mace sannan ni zo hatta kunta an yi kare rasulullah har ne sai wajen haunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ni ba ya ce wajen yaƙi suke tare da manzo Allah ba sallar farilla ta suka yi ba shi ya ka ba a kira sauran mutane maza Allah yana wuri na yi ne iske su sai na bi shi sallah na tsaya wajen hauni ne ba a kan rabi ya kama hannuna ba a dara da ya karye jawo da baya hatta a kama ni kan yamini har ya tsaye da ni wajen dama ce waje a ibin sakari sai ga abin sakari ya zo hatta kama an ya kare shi ma sai ya tsaye wajen haunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a kazna biyadi biya dai sai mun ka kama hannuwa na biyu jami'a gaba ɗaya mun ka jawo shi hatta a kama na to fa a kaza na biya dai ya kama mu da hannuwa na biyu jami'a shi ma ba Allah ya kama mu biyu ya jawo mu ba hatta a kama na kan kawai sai shi mu baya gari wa kala mai ruwaya ya ce waje ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya muƙuli manzo Allah ya ce yana kallo na da gehe da gehe ido ne wa ana la ashuru ni ban sani ba yana kallo na hatta fadantu bi handa bayan na gane ni shi da kallo fa ashara ilayya an astazir bi hasi min ishara zanan nan da kai ladani tun da yayi gudu to daura shi ga kuturan astazan astazir biha falon ma fara ga rasulun lahi sallallahu alaihi wasallam sallam sadama za Allah ya gama sallam kala sai ya ce mini ya jabiru kwarto da kai ka ya rasulun lahi kala sai ya ce idan ka na wafi idan tuwa na da fadi yana da kawo wa kali bai na ka yi lada ne saba tsakanin bangaren dama da na Wai wa idan na zai yi karfin matsatsi na ba abin na kwashidin alaƙaƙa ka ɗaura shi da kuku in ya zama bai da abu bai da kawai ne to ka daura da kuma kun gani wannan hadisi ma ya tabbatar da annabi ya yi jami'i sallar nazila kamar wadda kun ka gani A ya yi sallar ɗan tabbata wajen yaƙi ake ci da safai ne duka tare ke sallah amma ta farisa nazila kuma ya koma can yana yin abin da shi dai kun ga waɗanda sun iske su biyu kuma ya yi jami'i tare da su ku haɗa wannan hadisi da wa'ancan hadisi gaba ɗai don ku ƙara jin ƙarfin yin jam'in sallar nafila hada hadisu sahihu wannan hadisi ne sahihi a karjahu muslim an haruna ibn ma'ruf an khatib ibn isma'il أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أعمش أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس سيأتي وأنا حديثي نجم صلى الله عليه وسلم أن جدته ملكة لليك أنس ملكة كنت san حديثي hadisi na wancan ليوتي النبي ya wuce annabi ya yi sallah da su anas amma gidan uwa gidan umar sulaimi in ba kuma ce ba to nan ko ba umar sulaimi ba ce kaka ta shi ana ana ce mata mulaikat da an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ta'amin sana'atu ta gayyaci manzo Allah saboda abinci da kai bai wasan sabai suna lura da annabi ba ya da komi bai ajiye bai ba kowa ajiya ba a addinin nan da aka aiko shi dai yaka kokari ya yi da sakon Allah to in suka kalle sun ga yana jin yunwa to sai su shirya mai wani da abinci haka cikin gida sai su yadda to ita mulaika sai ta shirya abinci ta gayyace annabi annabi ya tawo kuma fa akala min ya ci abincin bayan annabi ya ci abincin sai ya ji daɗi sun makala sannan ya ce musu ko da kusan da kuma tashi in muku sallah wato ku tashi mu yi sallah da ya ji daɗi yadda wannan kaka ana ta girma shi wannan a albarka mulaikar zai ce ku tashi wani wasanni ya rabu don yi sallah gare ku kala anasun anas ya ce ba kun fa ila hasirin lana sai na tashi na ce na ɗauko wata tabarma ta kada su wata tabarma ta yi baki saboda daɗewa duniya nan dole ma da bisa saboda daɗewa da kai ana amfani da ita wannan da hatu bi ma'in sai ni samarwa ne ya yayyafa mata don ta ɗan yi saukin eh, eh, dauɗa da aka yi ta wa kama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hauta bar mata ya hau tabar manzon sallallahu alaihi wasallam shi matsayi ne na liman wata fafta ana wal yatim wara abu da ni da yatim wani yaro ne karami yatim sai mun ka tsaya baya ga annabi mun kai kawo war ajuju nu wara yana tsohuwar ga tamu ku tafi tana bayan mu wa sallala na raka a ce ni manzo Allah ya mana sallah raka a biyu sun man karaba sannan ya sallama idan mutum ya yi maka alheri ka ji daɗi a gida ne bai walakanta ka ba har ya ya sai ya gayyace ka gida ne ka tai babu da yi in ka an ci abinci an ka sha ruwa ka ce to ku tashi in maku sallah kai sallah duka an dole shi alherin da ka sani duka roƙa mai don shi wannan hadisi kun ga wata ruwaya sai ta ce to ka yi ma yaron ga addu'a ya ce annabi ya yi addu'a da alherin duniya da na lahira to kun ga wannan shi ma hadisi ne na jami'in sallar bila kamar da kun ka gani to ku gama da wannan ta ma ku yi jami'in kowannen ku ya dibi abin da ya ka iya ko ba ka iya abu inda ya inganta daga annabi ka ce tau ciwon wancan hadisi mun ji shi hadisun sahihun akhrajahu Musulmi. shi ko wannan hadisun hada hadisin muttafaqun ala sahihi shi ko wannan hadisun da bukari da muslim sun yi baki ga inganci duka hadisai na na jami'in sallar zuwa kan wani kuma jiya hu muhammadu kun san akwai jahilai da yawa wayanda kada a malanci suna cewa ba a jami'in sallar nafila saboda jahilci da hasada da ta yi musu yawa da girman kai ba su iya yi kuma suna cewa a bayi to shi na maka so ku lura da wa'annan hadisan da kyau ku sa su gaba ku yi kokari kowan ku shi abin da ya karyawa tsakani ne da Allah a akhrajahu muhammadu an abdullah ibn yusuf wa akhrajahu muslim ko muslim ya fitar da shi ayya haya ibn haya kilahuma an maliki أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأسم حول السند وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أمنا الليلي حدثنا أبو العباس الأسم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن إسحاق بن أبي للها أنه سمع عمه وتوى ita haka bin abin talha ya ji aminai ana sabin malikin ya bude yana cewa sallaitu ana waya timun lana na yi sallah da ni da wani ya timu na marayan mu ko kuma ya timu khalfan biyu bayan an annabi sallallahu alaihi sallam wa ummu sulaiman khalfan umma sulaiman kuma tana bayan kun ga wannan hadisi kuma sai ya tabbatar da umma sulaiman wato ita ce mulaikatu Wannan Hadizu shima Hadizu Sayyu ban ta karya muhammadun wakilai guda da ta shiga ana abin da na biyu da muhammadun hansimaya. Wa ruwa kuma an wai do an Musa in na anafe. Shi ana tsirirna yaron na sunan ɗanai Musa. to ɗanai musa ya roto gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallabi wa bi ummihi aw khalati annabi ya yi sallah da shi ana da uwa sai da yar uwa uwa sai kala fa aqamani an yamini sai annabi ya sai shi ne da yake nan mu uku na a baya ne da shi mu uku kenan mata biyu ni namiji ni dai ni daya sai annabi ya sai da ni wajen dama sai mata sun kai sabu baya gare shi kuma kai sallah wa kamal mar'atu khalfa a mace ta yi tsaye baya gare qultu mai littafi ya ce wa bil hadith dalilu ala taqdim rijal ala nisa cikin hadisin na akwai dalili wanda ya nuna gabatar da maza akan mata da haka yace namijin ala kenan ya koma gaban وإن كثر الرجال والتبيان إذا مدى سنيوة لتجاوة يا رب أرانا كما سنيوة يتقدم الرجال مدى سنسوشي كما ثم السبيان سنة يا رب ثم النزوان سنة ماتا لما روي عن أبي مالك سبب أبي لأك الرسول أبي مالك على شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة فصف الرجال وصف خلفهم algirma wato annabi ya yi ya yi kama sallah wato ya tsaye da sallah ya yi sahu na maza manya ya yi sahu na yara sun masalla da sallah annabi ya yi sallah da su duka waɗannan hadisai suna tabbatar da wato a yadda ake so a yi sallah da mamu da namiji guda da mamu da namiji guda da mata da mamu da namiji biyu da mata mace guda duka hadisa suna bayyana yadda ake wa ala hazal qiyasi ga wannan qiyasi haka ake gudanarwa idan sallah ala jama'a ta min mauta idan mutum ya yi sallah ga wasu jama'a na matattu duka sun mutu gaba dai yi da da abdalon mai mayar liman wanda a mazubincin zai a tashi wajen liman fa ya kunin rajula a karabahun sai ya zama babba sai ya tashi a kusa da liman sun mastabi sannan karani sun malakunsa sannan mata maza sun su sannan mace fa yanzu bi nuni kabrin wahidin ya a cikin kabari guda yuqaddamu abdaluhu ila al-qibla sai a gabatar da wanda yake so sai ya ya zama gaban su wajen al-qibla wa yuqaddamu ar-rajul a gabatar da babba summa sabiyu sannan yaro kalma bayan summa musa sannan masu maza summa mar'atu akhiru sannan mace kuma ita ta karshe su wa hada alladhi dhakarna wannan bayanin da muka ambata na karshe ka qawlu a ahli shi shine magana mai yawa malamai masu annal imama idan salla bi rajulaini ya takaddamu alaihima mai yawan malamai sun ce idan liman ya yi sallah da mutum biyu to sai ya wuce gaban su duka wa'annan da kun gani wato sallolin nafila annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi ba ko kai kai tahiya tare da jama'a ba ka komawa kai tafi da mutum biyu ka bar saura saboda haka duka sallolin nafilan ne ba sallolin farilla ba ne annabi ya yi tare da su to wannan abin da ya fi kenan a idan liman ya yi zalla da mutum guda ya tsaya dama gari in sun kai su biyu su tsaya baya gari to amma in babu ba liman tsawon baya na can wancan tsawo na ƙarshe duka can liman ya tsaya sai sun ka to sun ka iske sun ka bi shi sallah shi ne neman wa ya wuce ba. to ma mu ka wucewa su jawo baya to babu wani da za su ja baya to ya za a yi wannan sallah ya ce wa ruya an ibn mas'ud an ruwaito daga ibn a radiyallahu anhu annahu salla bi alqamata wal aswad shi wato dan mas'ud ya yi sallah da shi da alqama da aswad a kama a kama kuma an yi mini sai da gudan su wajen dama gari shi wal akhar an tsari ɗayan su kuma wajen hagu ne wa abin nan wa wawo an annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi dan musawu wurin da ya tsaya babu inda mamu za su yi baya shi ko liman ba shi yin gaba shi bai yin gaba saboda haka inda ya tsaya babu inda mamu za su yi baya kuma shi bai yin gaba kuma su bai yi wa su yi gaba su bar liman baya sai sun ka taho su biyu babu inda za su yin baya sai ya aje guda dama gare ya aje guda hagu gare da ya gama sallah idan ya gama sallah an ka ce alagawa ta malam yau kayi abin da baki annabi ya yi da mu ba mu abin da annabi ya yi da mu wato baya mun ka kaya mutum biyu baya kan kaɗa sai ya ce to ai wannan ma annabi ya yi shi warawa ba ana nabi ya ruwa yi ya ce daga annabi ya ruwa tushen da zawa a wasu ya ce ai annabi ya gaya na kanan su saboda haka in babu wuri duk ku jera su ba ku wucewa ba kuma liman kai wuce gaba akwai in liman ya wuce gaba sallah sai ta shiga rikici wasu na cewa babu ta girman kai gari shi yasa ya wuce gaba wasu na cewa akwai shi to sallar da babu rikici gare ta kowa yadda akwai ta to ta yi sallar da aka saba ne saboda haka maimakon liman ya wuce gaba shina ji shina gari wata rana a yi karatu a ce girman kai gare ai da kaga an yi jami kan ga liman ya wuce gaba mutane su sa baya gare girman kai gare liman na mai girman kai gashi zaune to ka kauce ba abin da ka bari wani shi ma wannan ka don ko ba ka wata rana da wani yaki tun da rubuce ki ga littafi saboda haka maimakon ka kada kanka cikin cikin tsayin kuɗin da kai in sun ka tausi sau wasu dama gare ka wasu hawa gare ka a yi sallah a kayi babu wanda ya ce ba ka da sallah amma da zaran ka wuce gaba to akwai wa'anda ka ce ba ka da sallah kuma wata rana kana zaune sai wani yaro ya karfi da kuma gare ka ai da ka gani ba ana sallah wai ya ga mutane sun tawaye ya wuce gaba ai bai da sallah kuma in ya san kayan haka ne shi ƙara maimaitawa gaba gare ka kun babu wani za ka yi sai dai ran ya faɗi kuma ka yi shiru ka ya ai yana da hujja ko dai kana da hujja ranka ya faɗi to ka kauce mai irin wannan kai in kawai da kuka dan Mas'ud ya yi tsayi da ya yi Allah ya taimake mu shi mana jagora babul dawo kamar imamu bi makanin arfa da bayanin idan liman yana ba mutane sallah sai liman ya hau wani wuri mai tudu mamu na to ya halitta wani mamu ya ce ya jawo shi amma shi ma akwai maza ba da ta yadda liman ya hau wuri mai tudu in akwai lalura shi ya kafa ganin limanin makka in an ka to aikin hajji ba ku gani ne sai in ka ta wurin da ya sama yake ku kuna kasa shi yana sama to wannan lalura ce to in akwai lalura ya halitta liman ya ya hau sama mamuna kasa amma in babu lalura to in ya hau sama wasu jawo shi za su kun ba su saurare ne sai ya soko kasa cikin kabara na umar bin abdulaziz na alkasim bin jafar أخبرنا أبو علي الدؤري حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو خالد عن عدي عن عدي بن ثابت على أنصاري قال عدي بن ثابت على أنصاري ياتي حدثني رجل ورمتي يا غير من الشيوى أنه كان مع عمار بن ياسر shi ya kasance tare da mashahurin sahabin na Ammar bin Yasir bir mada'in can mada'in sunan ƙasa ne wa uqimatu salatu sai an kai iqama sallah fa taqaddama ammaru sai ammaru ya wuce gaba shine liman wa qama ala dukkani yusalli akwai wani dukkani shago mai mai mai shigewa sai ya haye da kai ya kama ta sallah wannan su asfala min mutane na kasa liman ya haye da dukkani da shago yana ba da sallah wata kaddama huzaifa sai mashahurin sahabin nan na manzon Allah guda ana ce mai huzaifa ibn limani sai ya wuce ya tsaya ya rada kawai bai har ya kai inda yake fa akhadha bi yadayhi sai ya kama hannuwa ne guda biyu ya jawo shi baya yana jawowa ko atbahu amaru sai amaru ya biyo shi amaru bai kitawa ba saboda amaru ya san abin da ya rashin gaskiya shi kuma Huzaifa ya san rashin gaskiya na da ba ya kama hannu a ne ya jawo shi bayan haka sai ya taho bayan an gama sallah sai suka yi maka, hatta an zalahu ba sai da Huzaifa ya sauke shi to wala ma faraga amma rumin salati sai da amma ya gama daga sallah sai kana da ba sai Huzaifa ya ce alam tasma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halan kai abinna kai amaru baka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa idza amma rajul qoma idan mutun wa mutane limanci wala yakun bi maqamin arfa'a min maqami kai ya tsaya ga wani da ya wuri su kirawa ka auna wa gare ko abin da ya kamata kai amma baka jiya ba kala ru sai ru ya ce za ka kai ta ba to ka ai haka da ka jawo ne ka gana biyo ka dan na sani don haka da ka jawo ne ka gana ja ai baka ga na ja ba wanda ka ja wani ita ba a to ka sai da bika hina akhadha ala yadi sada ka kama hannuna sai ka ga dai na biyo ka ko to kuma akwai wani jayayya na sani ka sani kun kenan wannan ba in ba lalura sun zama wadda a dole kowa ya san da ita ba to bai halitta ma mu na kasa liman ya hausa ya ba da sallah ba ya halitta sai dai in akwai lalura wadda ta zama dole kowa ya san a ko a saudiya ga tarawihi da suka yi liman in ya hau sama duka ma mun sama suke abinda ya sa kun ga ƙasa na cika mutanen adda yawa sama ta cika ƙasa ta cika mutanen na adda yawa don kun ba ma cikin masallaci sama da ƙasa ba har shari'a masu majini wannan abin na ibn ladan kuna gani har can wurin in lokacin riyewa na za ku ga tun da can ma ibn ya ladin tun da can kuwa gani an ta shamaki an rini yan sanda sun tsaya duk kowa ana nan cikin jihar mutal da nan bisa gode bai ko'ina an cika wannan kun ga mutane da sun ta yawa ba wai wani abu ba ne liman ta da yake akwai mutane tare da shi da tarawih amma dai ga tallafa farilla mutane ba su kai can ba illa dai da lura ce ta rasu a cikin mutane da kuma sauran lurori da kai Allah ya gafarta mana ya kara mana imani kuma ya kara mana tsoro da ibada sai da akhlasi wannan hadisi da yace haddasa ne rajulun akhrajahu abu dawud fi as-salah wa hasanahu da ghayrihi ash-shaykh al-albani shaykh al-albani ya ce wannan hasanun da ghayrihi وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فوق بحر المسجد بصلاة الإمام في المسجد أبو هريرة liman na sallah shi ko ya tawo bai samu wuri ba ko yana ya cika sai ya samu tsari ya tatta kai hau ka aba ya ce Allah ba Allah shiga hauta wa mazaje addini Abu Hurairah ya ce ko ina babu wuri ya samu tsari ne ya aza ya hau aba bisa ga yadda ya ce Allah ba ko ga kenan ma mu babu da yi ya hau sama inda sama inda liman na kasa ma muna sama babu da amma ma na sama liman na kasa shi an bai da kyau ma muna na na na a kasa liman na sama shi an bai da kyau duk da yake dai hadisin a farjewa albayaki ko isna da shi أخبرنا عبد bin muhammad al-kisai أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس العصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال همام يا شيخ صلى بنا حذيفة حذيفة يا صلى wato ya ba mu sallah ala dukkanin murtafi bisa ga wani dukkani mai tudu فسجد عليه سجود لشكرين فجذبه أبو مسعود كونغا ينزو حذيفة لا ashe dalilin da ya sa Huzaifa ya jawo Ammar ibn Yasir shi Huzaifa ya taba ba da sallah sai ya hau dukani sai fadda zabahu Abu Mas'ud sai Abu ya jawo shi kun ga an tuna shi ka shi ko yau da amari ya hau doka ne shi ko ya ba da sallah shi ko sai ba sai ba ya jawo shi kun ga duk tunawa ne mutane tashin suna tuna ma tashi kamar da kun ga yanzu mu misali masu wa'azi da karantarwa sai wani abu ya zo ya shi mummance da shi gaba ɗaya sai kana zaune kawai sai wani ya gogo waya ce yana tambaya kamin ka bashi ansa ya tuna maka ya tuna ma da abin nan da kamar sai ka bashi ansa amma kamin ka bashi ansa alheri na farko da yayi ma ya tuna maka abin da da ka mace akwai kwanuka masu alheri da fitowa wayanda ake so a yawaita ibada cikin sai mutum ya manci cewa yau da dare ko gobe sai kana zaune kawai sai ka ji wayar wani yana tambaya yau na gobe ka ga ya tuna maka sai ka ba shi ansa kuma ka yi mai godiya ka yi mai addu'a da shi da ɗaya ne da uwaye ne gaba ɗaya saboda ya tuna maka da shi sai ga dai kasuwa ce tana ci gaba da san da ba to ina haka yana faruwa ga sahabbai su ma kamar da kun gani lokacin da huzaifa ya kawo dukkanin nan fajar zaba wa abu masaudin sai abu masaudin ya jawo shi bata ba abu huzaifa sai huzaifa ya biyo shi bai yi jayayya ba Bala ma kadar salata sai da ya gama sallah kala abu masaudin sai abu mas'ud ya ce ma abu zai ba alaysa kada ni hiya an hada abin da kai ba ka halan ba an yi hani gare ba wa da lahu zai ba alam tara ni kadai da ba su ka ba ka gani ba ni ma da ka ja wannan abu ai na san bai da kyau mantuwa ce duk wanda kake kana iya manciya kai wani abu ita mantuwa aikin mutunta saboda haka su magabata sun gama lahiya mantuwa su babu ruwansu don kamance kayan wani abu su ba aibin ka suka gada ba don haka ba su talla aibin yanzu na kawai aka bada dan kuskuren na mutum yayi a doko a kire yara a ba su a ba su abin nan da naira dubu a ce ku sai abin nan sai data ta ɗari biyu ka sai data ta ɗari biyu ka watsa ji abin da ke. sai kawai ka ga yaro na taɓa saboda naira dubu kwana biyu sai ka ga yaro ya la an lalata wace shi sai Allah ya isa mawace ga wani ba ya ko wani na sai Allah ya isa wace to wani ne ya hankuri na bi hankuri wani da kace mutunci ne duk yana da yana da kari wurin Allah ne yake ma Allah ga abin da ya kafa a yaka shi da ai don a wurin Allah shi ɗaya mutumin nan da kace mutunci ne. ya yi mutum miliyan guda irin miliyan guda irin ku ya yi su a wurin Allah ba wurin ɗan ya mai gidan ku ba da shi yasa kuka yi yara na ta samun illa yara na ta samun illa duk wanda aka da cikin ku ko yaro wanda ka je magana ka katare game da rubuce rubuce da suna ta mutane in wani yayi hankuri wani bai hankuri in wani yayi hankuri wani bai hankuri sannan mutanen da aka baci cikin su har da matsawa akwai wani aljini ɗaya zai ba yaro aljini ɗaya zai mika mashi kwana biyu sai ka ga harka sai ka canza sai ka ga ya kama shaye-shaye ya ba aljini shi kawai aljini ya zama da zai yi ya juya shi kwana duk sai ka ga ya kama shaye-shaye don bai da zikiri da yawa shi kenan sai ya lalata. ku tare yaran ku shi ni abin da na fahimta duk wanda ya hito takara yau babu ruwa ne komi za a yi a yi zai zaɓe shi da ya gaba ɗaya to ku ku tare da yanku ko haɗa masa kasa wata hanya mai kyau wani ma wani ya kai mutu ko ina yalla bai wani da ya kai mutu ko ina cikin jihar shi bai da ya kafa ya da ka buge shi da mota mu goyi ga ai wai bai da ya kafa kuma mutum ya koyi shige kawon gaba ya ga sallah ya shige kawon gaba ya dora sai ya kuma ya mai malamai masu wa'azi ana cewa shi Allah Allah wai shi ka tambaya bai da ya kafa waya shi kai ba bai ta a ƙasa an ka ce yana da ka buge shi da mota mana komi ba a yi yana jira a buge shi da mota ya ce ya ba da to kuma Allah Allah ya bari ka gama lafiya kai ka kai ka dan ba ka gama lafiya ko muguna ko ko nan kwaya na ka buge da gurgudu yawa yana ta tare shara yana shigan ta dai da hauka, ko shi na kasa an ka buge ba ka gama lafiya bai maka koyi ba bale mai yawa malamai na suka shafu ala yalla ya ji wanda ya fasara koya ce to bai kai yi a yace yana da ƙasa ka buge shi da mota mana ko ba ai ko wai da yake ga gama lafiya to ku ku tare da ku Allah ya taimake mu ya sa kuna saurara abin da muke ga mu qultu walau kafar mamumu ba'idan an zama nace da a ce mamu ya tsaya nesa da liman wa huma bi masjidin wahid amma da liman da mamu wuri guda suke cikin masallaci guda ya ya hada wato kun san ma an bato baya cewa sallar wanda ya salla kalfa Ta sahhat da munfarid kalfasar salla wanda ya salla shi ne bayan sahu ta inganta amma dai yayi mufarrid lada ta tarraki to shi na yake da a ce nai kuntu ji mai da yi. walau wa kafal mamun da mamu ya tsaya ba'ida anil imamin ne ya sada liman amma dai wawan fi da wahida su yi cikin masallaci guda ta liman na nan mamu ya koma ta inda matan can ya ce Allah ba ka ba ya halatta sallah da ta yi sallah abu huraira ala ta kamar majini da salatu kuma abu huraira har ruhin masallaci ya kama, ka'aba tar ya haye liman yana wani gini tar yana sallah kasa abu huraira na can sama kuma sallah ta yi don haka don kayi sallah ne sanar liman kuma kai dai abu huraira shi dai ya yi sallah kuma sallah ta yi kala hakan mala hasan yace da ba haka an tusalliya wa bainaka wa bainahu nahar babu da yi kai sallah tsakaninka da abin da liman akwai nahar korama kamar yanzu dan gulbin gana na duku in kana jin magana liman babu da yi liman na gabas ya gabata kai ko kana ce yamma ka ce Allahu akbar ka bi shi in dai kana jin magana kuma kana gaskiya to ya halitta kaɗi shi ka ce Allah wa ba masu mazauna na aka karfawa ba sallah mazauna ba a ai wannan tawowa na kai shi wanga ai tawowa na ba kullum kullum na su ma masu mazauna su kullum na da kuma su nasu liman gare su wani ban nasu na su liman gare su za ka ba na ba wa alaikum cikin masallaci na inda ya kabata sai da ya kabata cikin masallaci na a annan inda ya kabata masallaci na jaza jaza ya hana jaza ya hana amma dai shigo masallaci ya yi amma dai jazu ba ku lura ba ce a yi sunnatun ba ce a yi musu haɓɓun ba halatta shi ga magana jazu wa alaikum eh sallan masu sa ƙananan kaya a wato wajen wasu malamai zuwa yi mutum kama abin arziki ne saboda haka ɗan mutum da gangan ya yi bi hanyar suke aka ganin su to bai da sallah kuma in liman na ya haka nan duk mamun da ya kalli zuwa yi ne bai da sallah saboda haka shi liman kyakkyawan ɗabi'a an ka sani da shi ya kusan mun karanta wanda ya yi ko da a idan akwai wanda ka sa tuwayi masu kyau da wanda bai sa mai kyau kun sa an ce a sa wanda shi tuwayi masu kyau ko an ka sani da to shi an ka ce a ba wa alaikum assalam Thank you. sai su yi su ta sallah nan da limamin su da komi ɗan wuta na na ɗan wuta ne ba masallaci na suka zo su ɗan wuta ne suna abin da Allah ya gane su Allah ya kare mu ya kiyaye mu ya sa mu kashe mai kyau wa gala abu mai jilazin abu mai jilazin ya ce ya tafi bin imam mutum ya koyi da imam wa in kana bainahuma tariqun ko da tsakani ne da liman liman na nan wanga wangage akwai hanya idan ya koyi da liman sallah su tare in dai tsawo ya kai can in dai tsawo ya kai can in ya koyi da liman ta in dai tsawo ya kai can ku tuna duk masallaci na suka bi ba ɗaya suke da wa'ancan da sun ka zanna ta su daba sun kai nasu liman inda ba masallaci ba su wa'annan yan wutar wani hadisi ya ce halakakki na wani hadisi ya ce in kun ka nan laka farko kun kafirta wani hadisi ko ce lazzalatu kun halaka kamar wadda wani hadisi ya ce kuma domin karanta kasu da ku cikin littafin da kuka kasu ku amma in dai yawan jama'a na ya kai can mutum na ya bili mun koda kamar yanzu nan ya cika sai mutum shi sau ke taranta ga hanya Jala ya halitta auki dawon ko akwai gina wata gina tsakaninsu tsakanin su da liman idza sami'a takbirar imam in inda yana jin kabbaran liman to ya hada Inda dai in liman ya ce Allah Allahu akbar yana ji to ya Waje-waje wajawaza adawa an yi salliya bi salatul imam malla adawa ya ce ya halitta mutum ya bi liman sallah man alimaha wa in bahuda ko da yana nesa da liman in dai ya san wa da liman ka sallah yana biye da shi yana in ya tuka yana yana ji ko yana gani duk dai hanyar da ya sani ko ta hanyar ji ko ta hanyar gani to ya halitta ya yi abin nan mutum ya bi shi ko da da nesa na ya yi ya kai dan yi majalisa ko wurin zama shi zalla kamin ya gama ya zama kamar da hadisi yake lazalantu ya zama dalun mudillun matacci mai fatawa to kamin ya zama haka ya to ya bi mai yayi ba cikin gida ba ba cikin gida ba don wanda a cikin gida bai gani ko bai wa jaza shafi'i shafi'i ya halitta bin liman idza jama'a ma masjidun wahidun in dai masallaci guda ya haɗa in dai cikin masallaci guda ake ma abu da imami an imam ba an ma'muni duk da liman ya yi nisa ga mamu in dai cikin masallaci guda na Shafi ya ce ta halitta in dai cikin masallaci guda na sha biyar da ta hada nawa? hatilabil jinayi bainahuma yace tattaba wa gine-gine tsakanin su idan alika salatu da imami ko da a gine-gine ta saba tsakanin inda ya ya san ya san sadda ya duka ya san sadda ya tashi wa in kana bi fakara ko da cikin daji fa jaza ila kana bainahuma salasun min atuzara in daji tsakanin mamu da liman ya kai zira'i haka zira'i zira'i sai wajen mil guda biyar to in dai yana ganin liman kuma yana jin magana shafi'i wajen imamu na shafi'i wato abin na sallar ta yi wai za da alaiha amma in ya wuce zirari ɗari uku au kana bai nawa ma ko akwai wasu gine-gine tsakanin su min bina'in wani shamaki tsakanin su na gine-gine au jidarin ko kuma bangaye lam yajus bai halitta ba in ya kai kilomita ɗari uku to bai halitta ba kilomita ba zirari ɗari uku wai juzu an yi kibar mamun mu bi rahabar da mace ya halitta ba mu ya tsaya cikin rahabar masallaci aw bi mawatin da jami ko kuma cikin hili wanda ba a yi gina ba bi jami gihin masallaci wai salli ya rika yin sallah yana koyi bi salati da imamu da sallar liman bil masjid cikin masallaci shi wa abin da illa kawai mutum ya yi wa da yaran ga kai goma bakin shagon su su ba limamin su kawai na yan wutar amma in dai limamin na karfi yace ko da abin na ai wani ibi na da annan baki nan ne ba yin masallaci ya halitta ka bi ma ko da nan na ka tsaya kan bi man zama ka tayi in dai wai salli da salatin imami yana sallah da sallar imam da masjidin imami a cikin masallaci wa illam yattasil bai sab ko sabu bai sadu da shi ba wato ba kauna ya kai can ba ala salatu bi aka dirai akan dirai dai kare wa in wa qaba bi darin mamlukatin yashratu ittisalu shart amma in mutum ya tsaya wani gida wanda an gida na wani to nan kam akwai sharadi kamin a shiga cikin gida kamar yanzu nan da kake ana sallah ta shiga ga gida haka ya ce tuna akwai shirin yusharaɗu ittisalu sabti min al-masjidi bil masjid sharadi na kamin ka tsaya nan ka bi shi sai in tsawon masallaci sai in tsawon masallaci ya kai gida in ka tsawon masallaci bai kai wato in ka tsaya nan kai ka shiga cikin salatu da jarin masjidi illa bil masjid babu sallah ga makwacin masallaci ko cikin masallaci nan sallah kawai ne ya rasa an dai liman aka da kai nan warge ya wani an liman ya gama sallah sai ka ka gama wargin ka kai kama kai sallah amma idan sahu ya kai duk inda sahu ya kai to gidan da Allah inda sahu ya ya ya gina da shi gidan da Allah su ma suna iya sahu lura da kyau abubuwa na da sauki kamar da kuma gani suna da sauki babu abin da wahala ga abubuwa abubuwa na da sauki gwargwadon wanda a mutum ya abin da wanda duk ga bai kula da sallar jirgi ba allah an bai shi da alheri amma dai abubuwa suna da sauki in allah bai nufe mutum da alheri ba babu yadda za ka yi shi to ƙarshen wannan babi kenan da ƙarshen wannan babi kuma nan za mu kwana insha Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya kama mai ƙarshe mai kyau Allah ya kare mu daga sharorin masu shi ya kare mu daga cikin masu cuta da mu da kowa Allah ya shirya mu ya shirya mu da ɗiyan ya shirya mana mata ya sa masu albarka Allah shi mana su ga hanya ce madaidaiciya da mu da su Allah ya kare mu daga sharrin duk wani mai shi ya sa aljanna na goma kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin wa Thank you. to ni san da duk suka magana a ce mini kaza mini kaza ko ba abin da wanda a ta ba saboda haka abin da dai aka ɗibi ni za a yi a haɗa kan mutane ni za a yi a rasa su yanzu da tsari ko yi da kamar nan wasu sun koma can su ana samun haɗin kai idan akwai malamai nan kowa ba ku bayyana ya ga mutane gare ba to duk wanda ya gina masallacin nan na baya dan wuta masallacin nan na baya ko gina shi dan wuta ya raba kan mutane ya yi zunubi da aka ce ma alkabira bai kai kare ne ba gine-gine masallacin da kaka gana ana gina shi na yadda da hankali gine gine da kaka gana ana yi inda duk an kace mutane na da masallaci guda kuma yana da kasu to duk masallacin da an kato an kai wurin in dai ba limamin mugun na ba don ya saba maka ga abin da ka so in dai ba mugun na ba don masallacin da an kai wurin suna ne masjid da jira in akwai hukuma ta musulunci buɗe shi ta mai sai burbuzo inda za a rika buga shara ko kwasu shara sai da motsa ya buge kamar wa an da yawa wani masallaci da an kai mai don a raba kan al'umma to duk masallatai yanga da kaga ana gina mai yawan za ka ga wani yana gama gina masallaci sai ka ga hanyoyin samun kuɗi ne sun kaci zunubin nan da ya ɗauko masallaci ya yanke da duk wani abu girman da aka ne na raba kan mutane ne suna a wuri guda in an ka gama sallah wanga ya dibi wanga wanga ya dibi wanga ka gaisa ya to ya raba to wannan zunubin yana iya kalle mutum yana iya bayan ya kalle mai jari ya sa an kore daga aiki yana iya kalle kawo kuma ya hana mutum ya sai to a irin wannan duk wanda ya wannan ai kudi dibe su da kyau ku mai yawa in kun kadi dibe su za ku ga wani yana gama sai ku ji wajen aiki ne ya samu matsala wani yana gama wani ya zo ya yi masallaci yana gamawa ana ganin ya yi abin kwarai yana wata ana mai kirari sai shi zai sai ya raba baka mutane yana gama wani yanzu sai kaya ne na miliyan ɗari takwas ko labari ne ba ko mutum. kamar in ka ko sabon shiya inda babu masallaci to sai a yi to waɗanda za su zo da baya su ko da tahuwar su kusa su ko ɗan abin gani yan masu da jirage in Allah ya tashi taimakonka ko ga shiya haka sai ya kawo ka shi da babu masallaci sai ka sai ka gina to daga baya wa'anda za su wasu baya gare ka suna Allah zai lafi saboda haka ku lura na ai wasu shi na ka kare su wasu shi na ka kare wasu dushi na ka sa iya dushi na ka musu gaskiya shi na gaba yi shi na gaba duk sace sace da suke ba a yi magana ce sai yanzu da ta ba Allah sai Allah shi gwada mai ga ita da bi da sai dai ka ji an ce ya dawo a an shi biliyan tara na naira gare shi ko ba shi dai ba duk wannan an ka an ana nan ana biya ce ana nan ana bincike ne wata rana da zai ji an ga yace kuma a ce ga wata ta ta ai wasu tun nan na suka dawo wasu 'yan kasuwa kuma nan na suka kai ba duk inda za ku yi masallaci ko wani masoyin ku zai yi masallaci ku kama mai bida a kai inda babu shi mutane na nan masu bida masallaci suna nan ba mu ko ɗan iyakar su na ka bida masallaci to ka bidi inda aka bida masallaci ka kai ba inda ba su da bukata ba don bukatar wani zo ya ce mala yana so yi masallaci na ce na haka sun kai yace ce yana da wani hili bakin gida na nan naka san shi na ce akwai masallaci shi ya ce akwai masallaci yana na yana dibin gida na na ce kuma ka toke wani masallaci sai na ce mai don in jaraba shi na ce mai to abin da za a yi bari mu bincika ma inda aka samu wa'anda har da bukatar masallaci ka yi masallaci wurin tun da yanzu ka ware waɗanda kuɗi masallaci ga sun kai yake kawai kwana biyu zai dawo ke malam amma magana masallacin ko can ba don Allah zai yi ne don ji dadi na ga alhaji wani ya yi garka dai to shi ba zai zo shi shi ma garka dai ya raba kan mutane mutane shi yana zaune lahiya zo ka kado musu bala'i yau kaka an ka kara ko ana haɗa wuri guda ana tawa shi ana tawa juna mana yake shi balle ka raba su ila ka je ka doko wani abin da wani limami dan shaku ko ɗan shaki tun da shaki da ɓoye na sama ya kawai tun mutane yana ba mutane shi ya lafa shi yau ga mutane wanda suka ba mutane zai a ce yana da karatu wannan tun da ya yi ba mutane sai Allah ya kai shi ya ɓaci wanda ba a ɓaci Allah ya naka ta kan su dawo suna kaga ni wa ni wa sai su dawo da zuwa suna suna suna ganin dole tunda yau kowa sakin mutuncin mutane yau da gobe sai ya ci mutuncin wanda ya an ci mutunci ne Allah bai amfani zan duwar ko garin mu ya mun dade ga akwai na Allah wanda kuma ko taba shi Allah bai amfani kuma ganin mu ya ci haka kuna ganin ana ta abin da aka yi duk abin da kuka gani na Allah na nan kuma ya sa abi ne kuma wani ba ku san shi shi ne ya san shi ba nan ne kaga ya muku wani mutum da muka sai ah, an kai wani mun ka tai roƙon ruwa nake da taro ni nake da taron wani gari nace a tawo a zanna ni tara malaman ƙauyuka don su ne iya gado shi ya sa ni tara su malaman ƙauyuka su ne iya gado malaman ne yana nan da su amma ban yi da kuka wannan ƙauyuka saboda haka ni tara ƙauyawa mun ka zanna nace a karanta ƙur'ani a kauce an ka sauke da ce duk a biyo layi duk malamin da annan kowa zai yi addu'a mun ce a. an ka kawo wani ba kawai wani ba kawai ce mai na gila hada miya gari malam waje daga hannuwa ne haka Kame a jima sai ga tagogi sun wuni duhu Kame a jima sai ga tagogi suna bugun juna to abin da iska ya taso da an ka kama ruwa tun da azuhar halla aka sai ba a ba mun kai yi sallah hakan a magariba ta so ba dauke ba ne ce ma direba na ya jawo mota ya kawo kusa baki ga bakin ajiye wata makaranta da muka taro nan ne shi ni su rabi na shige rabi ne shiga mota ni baro su ta hana ba ba dauke ba ba kauye na to Allah na nan da irin ba kauye yana nan yana ganin cikin da mun ka shi ina girmama shi bai sani ba na san kowane na shi bai saka amma ni na san kowane to Allah na nan da irin su suna nan cikin mutane ku ba ku san su ba shi ya sa hadisi saboda ku, kowa ka ji mutunci sai ya wada gare su yanzu irin wanga da Allah ka wanga abu duk abin da yake ba Allah shi dai Allah ba ruwa da Allah ya kama ba mu ruwa tun kame a zuwa an magariba ta taho bai yake ba ni ba san da haka doke ba dan ni mota da shi kun dika ne yoke to Allah na nan da irin duk wani ce mutunci wata rana sai ya wada gare su kwana biyu sai ka ga ya lalace wani ma sai ya kama shaƙi bai da jama'a shi ke na aka ba ku yi gwargwadon abin da kuka yawa kuma ku tsawace yaranku ku tsawace ɗayanku kada ku ci mutuncin kowa inda ku gina masallaci ko makaranta ku bincika inda babu mabukata na nan kan ku gina inda kuka raba kan mutane kan son haɗe ku raba su ku sa su yi tabbatin juna ku dibi inda aka bukata ku bincika abinda aka matsalaci in kai kina shi in Allah ya yarda in dai saboda Allah kai shi da dukiya halaka aljanna kai to amma shi ko in ka kina shi inda za ka raba kan mutane in Allah ya so dan wuta kai to mutane na nan na bukata dan me za ka wanda kudin ka gaban sa dan ya dai sai ke kawo masallaci suka so a yi musu shi ke nan ka je ka raba kan mutane su dawo su ta bace juna kwana biyu ka gaba matan su ma suna gaba ɗayan suna gaba wai kai ka ci kai kai ka musu abin da suka so ai ko gwamnati duk gwamnan da ya ɗauki irin wannan mataki sai ya walakanta ga siyasa ko ba shi ɗaya ya gama ko wani na ya ɗauki matakin gina masallaci ko ina barkatai ba shi ɗaya ku gani za ku gode zai kare ai wasu sun yi haka ne kun ka gane su wasu sun yi ni ne kun ka ne ku ko ko ni dai na gane ku kuma ku gane ku ba ka raba kan mutane Allah ya kyale ka fai kyale ka fai kyale ka sai ya maka hukunci in kuna tunani in za ku gina masallaci waɗanda yaran zamani in kun gabe ta su duk sai an wace kowane shekari ya taso sai ya kai a cikin a masallaci da yadda ya zai wannan ba shi an limamin wuri kaza wannan shi an na'ibi ne waɗanda ɗan kwamiti na zan zan shi gwani to ba shi na zuba yi ba wani mai gari ya ce wadara ya ce wani wuri da taimako shi na da ɗan kwamiti sai an ka ce ko abin da za a yi a ka ce ka to da yan kwamiti za a ba shi taimakon miliyan kaza amma ya zo da kuɗi wai yan kwamitin can bai son su samu wani abu ciki sai ya da wasu yan kwamiti wai can na kan motsa ba a ce wanga zai tsore shi shi ko ya yi shi a sai ya sauri ya da wasu yan kwamiti sai ya toye a shi kuɗin ko da ya yi wata mai yan kwamiti ya tsohon wanga ɗan komai wai kuma duk da awa addinin su bai wanga abu na wanda da sani kani aka yi da waɗanda mutane kuma a ce wa mutu wa mutane suna a limamai limamai ko shekaru ku yi ma'anar da salati sallallahu alaihi wa sallam alamun sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala wa